sai najashi sallama faradda tahiyyata bi ahsana minha najashi ya maida mai sallamar musulunci sama da wadda shi yayi ma wa rahaba bihi ajmal tahibin ya masa maraba mafi kololon maraba sanni da zuwa dan uwana alhamdulillah Allah ya kawo ka lafiya ya kabar annabin mu ya masa maraba ai shimfidar fuska ta fi shimfidar taburma akwai inda idan ka je kai baka bukatan a ce ma ka tafi kai ka san cewa ake ka tafi falamma istaqarra bihi almajlisu lokacin da fada ta kai fada qaddama najashi alkitab alladhi ja'ahu bihi min indin nabi alayhi salatu wassalam najashi sai ya ce to annabi ya baka sako ya ce kwarai me baka ya ce wasiƙa ce ce bani najashi ya bude fa badara ila fadhihi najashi sauri ya bude wasikar manzon Allah fa wajada sabon da yake ciki shine anna rasula salawatullahi wa salamu alayhi yaduhu fihi ila fihi ila islam annabi sallallahu alaihi yana kiran shi ne zuwa ga addinin musulunci wa yatlu alaihi shay'an min alquran manzo Allah kuma ya rubuta musu ayoyin qur'ani in ya ja hanga saboda kristani ya san wasu abubuwan qur'ani wani saƙon Allah zai iya ganiya ba bayan mun karanta wani kun fil kitabi maryam ba wada jashiru kitaba ala ainihi ijlalan lahu bai karli wasiƙa ya karanta sai ɗora ta akan idan saka dan girmama takaddar da manzo Allah ya aiko wa nazala an saririhi yana kan gadon sarautarsa ya sako ƙasa tawadu'an lima ja'a fihi saboda tawali'u da kankan da kai na sakon manzala da ke cikin wasiƙa ya sauka ƙasa akan kujerar shi sauka ƙasa kaman irin akwai har yanzu ayar ba su yi wannan tarbiyyar ai za ga mutum baya gaban ka amma kana girmama shi ba eh, eh a waya ma za ga ya tsugunna ƙasa eh, idan zai gaishe da wansa ko da waya za ga na wani lafiya na gajiya eh, za ga na up and down girmamawa ne yana ganin ya haka ne shi na girmama ka an gane to annabi ma baya gaban manzo Allah amma so da girmama rubutun manzo Allah sai da ya zo na ƙasa an gane ثم أعلن إسلامه على ملأ من جلاسه da ya karanta sai ya ce jama'a kowa ya saurara fada ta yi tsit ce akwai sakon da zan isar aka ce ana sauraron ka ya ce kowa ya shaida ni najashi na musulunta na bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a lokacin a cikin fada ya musuluncinsa wa shaida shahadat alhaq yayi kalmar shahada wa qala yace law kuntu astati'u inda a ce zan iya an ya muhammadan alayhi salatu wassalam in je inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace da zahabtu ilaihi da wallahi na taka naji wa jalastu bayna ilaihi kuma da na zo gaban manzon Allah na zauna a matsayina na na sarki in zama almajirin manzon Allah wata marragtu alaƙa da mahi da sai na sa fuska ta a jikin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan girman manzon Allah an gama girma ka shine za sa fuska a jikin kafarka kuma kataba ila nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi risalatan raqiqa sai rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata wasiqa takaitacciya yujibuhu fi fiha ila da'awati cewa ya amsa kiran manzon Allah yanzu ya zama musulmi ko ya shiga dinin musulunci kaga shirya ta Allah ce ana targima da wasu a makka shekara goma sha uku sun ki har aka yi hijirar farko sun ki ga sarki da yake da mulki ya yarda ya haƙura da mulkin dan addininsa yanzu akwai wanda a makka talaka ne bai da ko naira da ƙirke cin a lokacin amma ya musulunta bi manzon Allah yaƙi ya musulunta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi ga wani ya yadda ya bar mulkinsa dan bin manzon Allah dan ya san walal akhiratu khairul laka min al ula